Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 2549 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ko makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ana kuma bukukuwan sallah lafiya sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Donald Trump ya kwashe yini guda yana ziyartar waɗanda bala'in guguwar Harvey ta ritsa da su a jihar Texas inda ya kuma ya da zango a yankin Lake Charles da jihar Louisiana. Shugaban Amurka bai yi wani jawabi a bayyana jama'a ba amma ya gana da waɗanda guguwar ta shafa inda ya musu alkawarin cewa gwamnati za ta kawo musu ɗaukin gaggawa. a ƙarshen makon da ya gabata ne guguwar harvey ta sauka a jihar ta texas inda ta ɗaiɗaita yankunan da ke gabar tekun jihar sannan ta zubar da ruwan saman da ba taɓa ganin irinsa ba a kudu maso gabashin jihar da kuma wasu yankunan jihar louisiana da ke makwabtaka da jihar da wato texas a farkon ziyarar tasa shugaba trump ya yi jawabi a gaban wani taron mutane da suka hada da wato da suka hadu a gaban wata majami'a da ake kira first church parland wannan ce dai ziyarar trump ta biyu a jihar texas cikin mako guda wacce ta mai da hankali wajen yin jaje ga mutanen da suka tsira daga guguwar a birnin houston uwar gida melania trump ce ta rufa wa mijinta baya a lokacin wannan ziyara wacce ya kai a jiya asabar a halin da ake ciki rahotanni daga jihar texas suna nuni da cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan guguwar ya kai ya zuwa adadi mutane 44 ma'aikatar shari'ar amurka ta faɗa a wani bahasi da ta gabatar a gaban kotu cewa babu wata hujja da ta tabbatar da zargin da shugaba donald trump ya yi akan tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe cewa ta yi kutse domin tatsar bayani a harkatarsa ta trump tower da ke new york a basin da aka gabatar a ranar juma'a ma'aikatar shari'ar ƙasar ta ce hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da sashen shari'a da ke ofishin hukumar tsaron ƙasar da sun ce ba su ga wata shaida da ta jibinci zargin da shugaba trump ya yi a shafinsa na twitter a ranar 14 ga watan maris din shekarar nan eh, shekarar ta gabata ba wato shekarar nan na cewa gwamnatin tsohon shugaban amurka barack obama ta tatsi bayanansa gabanin zaben da aka yi a bara a wancan lokacin shugaba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa abun kunya na gano cewa obama ya tatsi bayanan tattaunawa ta ta waya a gidan trump tawa kafin wannan nasara da muka samu amma babu abin da aka samu Trump ya ci gaba da cewa shugaban Obama ya yi ƙasa a gwiwa da har ya kai ga tatsar bayanan wayata a lokacin muhimmin zaɓenmu. Wannan daidai yake da abin fallasan nan na Nixon Watergate. Koriya ta Arewa ta ce ta kera makeken bam ɗin nan na hydrogen na ƙare dangi wanda zai iya za a iya dasa shi a jikin makami mai linzami da kan iya tafiya daga wata nahiya zuwa wata. wannan ikirari na hukumomin pyongyang ya fito ne a shafin yanar gizon kafa yada labaran ƙasa da safiyar yau lahadi agogon yankin kamfanin jalancin labaran kasar na kcna ya rawaito cewa shugaban kasar kim jong un ya je ya ga wannan makami a cibiyar gina makaman nukiliyan kasar kamfanin na kcna ya rawaito shugaba kim yana cewa wannan makami yana da karfin gaske kuma haɗin cikin gida ne inda jaddada cewa dukkanin sassan bam ɗin na hydrogen wato 100 bisa duk haɗin gida ne rahoton da kamfanin dacin labaran ya bayar ya nuna cewa hadda hoton kim sanye da batu bakin uniform yana tsaye a kusa da wani karfe a ran juma'a da ta gabata shugabannin amurka da na kore ta kudu suka tattauna ta wayar talho kan kore ta arewan inda suka cima matsayar cewa akwai bukatar a janyo kore ta arewan teburin tattaunawa ta hanyar saka mata sabbin takunkumi kamar yadda ofishin shugaban kore ta kudu mon ya bayyana labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban kenya uhuru kenyatta ya ce akwai bukatar a yi wa fannin shari'a ƙasar gyaran fuska bayan da kotun kolin ƙasar ta soke zaben da ya bashi nasara a watan da ya gabata inda aka yi zargin tafka magudi a rumfunan zaɓe a karo na biyu kenan cikin kwanaki biyu shugaban kenyatta yake ciccikar kotun inda ya zarge ta da yin watsi da ra'ayin jama'ar ƙasar bayan da ta soke wannan zaben kenyatta ya yi ta kalamai marasa daɗi a kan kotun inda yake ma dasa alamar tambaya na cewa shin waye zaɓi alƙalan kotun yana mai cewa lallai akwai kurakurai a fannin shari'a ƙasar kuma lokaci ya yi da za a yi waɗannan sauye-sauye shugaban na kenya ya yi waɗannan kalaman ne ta kafar talabijin a fadar shugaban ƙasar da ke nairobi babban birnin ƙasar ita dai kotun kolin ƙasar ta soke zaben ne bayan da ta tabbatar cewa an samu kurakurai ta gefen hukumar zaben ƙasar sai dai duk da korafin da yake yi a ranar juma'a da ta gabata shugaba kenyatta ya ce zai bi umarnin kotun duk da cewa wato duk da cewa a gashin kansa bai amince da matsayar kotun ba shugaban adawa raila odinga ne ya shigar da karar neman a soke zaben yana mai cewa yawan kuri'un da kenyatta ya samu da suka kai miliyan 1.4 duk na bogi ne. wani labari na daban kuma a ƙasar ta kenya ya ce 'yan sanda a can suna ƙoƙarin gano musabbabin abin da ya haddasa wata gobara da ta halaka wasu ɗalibai mata su bakwai a ɗakin kwanan ɗaliban ministan ilimin ƙasar fred matiyanga ya tabbatar da mutuwar waɗannan 'yan mata. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zaɓe ko naɗi. Jama'a haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai sake duba batun sabunta katin rajista ne da ake yi a duk faɗin tarayyar Najeriya, yayin da hukumar zaɓe da ke aiwatar da wannan aiki take cewa ta yi nisa a yawancin jihohin Najeriya amma a jihar Niger wasu jami'un siyasa sun ce ana aiwatar da wannan aikin ne da zuma a yi a zaɓe mai zuwa. yanzu haka wasu masu yin yi barazanar cewa za su kai wannan batu kotu domin a dakatar da wannan aiki a jihar domin ko shugabannin wasu jami'u a jihar ta Niger cewa suka yi wannan aikin yan jami'a mai mulki ne kawai ake wa rajista wakilin sashen Hausa da ke jihar Niger Mustapha Nasir Batsari ya zanta da wasu shugabannin ‘ya'yan waɗannan jami'u masu wannan korafi da farko dai ga musa aliyu liman shugaban jami'ar abga ga kuma yadda tattaunawarsu ta kasance da mustapha ɗin eh a hukumance a jiha hukumar zaɓe ta ƙasa ba ta kira mu ba kuma kamar yadda aka saba duk lokacin da aka fara irin wannan aiki mai muhimmanci ita hukumar zaɓe ta ƙasa takan kira mu duka jam'iyyu mu zauna a ce ai za a fara gabatar da wannan eh, katin zaɓe in a karamin hukuma ne in a ward in kuma akwai wurin da abin ya shafa sai ta tabbatar mana da sanin mu da amincewa mu sannan a je a bada. Wannan abu ai kusan duk ƙasa ne an yi sanarwa cewa ana aiki yanzu kusan wata hudu ma ana wannan aiki. Eh ko da ƙasa ne in ka duba ita kanta hukumar zaben ta ƙasa ta kusan wata hudu ko uku babu kwamishinoni da ya kamata a ce sun aiwatar da irin wannan wanda haƙƙi yake a kansu amma hakika kamar wata ɗaya da ya wuce na fara gani a kafafen watsa labarai da talabijin na ƙasa cewa an ce an hwara amma ni yanzu nake magana da kai a nan a hukumance ban san karamin hukumar da ake badawa ba mutane suna yawan tambayar mu amma sun ce kusan kowane ofishin hukumar INEC na karamin hukuma ana wannan aiki idan ka dubi ofishin eh, hukumar zaɓe ta ƙasa na wanda ke koyon wanda suke karamin hukuma ko inda suke cikin gari wasu za ga ma a daji suke in ba an samu awareness ko ta kafafen watsa labarai kamar yadda aka saba da rediyo irin fm da rediyo na jiha da masu angunne da sauransu a tashi a bada sanarwa yadda ya kamata a ce a ji a karbi wannan katin zaɓe nan ne mutane za su iya san cewa lalle hukumar zaɓe ta tashi tsaye tana bada wannan kati yanzu misali in ma an ce ofishin ƙaramin hukuma ne ake ba da wannan katin zaɓe in ka dubi kamar mutumin kwakungu mutumin dunga mutumin limawa a limawa b wanda yake gefe bai san ina ne ma karamin eh, hukuma ofishin hukuma zaɓe na karamin hukuma yake ba domin in ka duba kaga yana bayan gari ne amma ba ku sanar da su tun da yanzu kun ji labari eh, eh, yanzu da nake magana da kai yanzu na ji kuma ba za mu yi kasa a guya ba za mu sanar musu amma abin da za ka duba za a iya zuwa a samu matsala. Je sunanka za ka bada da adireshin ka sai a baka. Alhaji Nasiru wanda muka karba ma a runhuwar zaɓe unit inda ya kamata mu karba an zo an samu matsala an ce an kai shi wani wuri to ina ga wanda ka je ka karba wani wuri. ku gamsu da wannan tsarin. Gaskiya ba mu gamsu da wannan tsari ba tsarin da ya kamata a yi yau mun san rumfunan zaben da suke eh, kowane ward a nan jihar Niger ya kamata a ce hukumar zaɓe ta yi ƙoƙari ta raba su daga headquarter na local government ta kai su kowane rumfan da ya kamata a ce an je an karɓi wannan katin zaɓe domin in doki eh, nan cikin gari mina kana cikin gari idan ka je agwara daga wanda yake eh, can wajen baban nan na a ce zai zo har cikin garin agwara ya zo ya karɓi katin zaɓe ai kaga akwai matsala akan irin waɗannan abubuwan to ya kamata a ce gwamnati ta sa Mm, ta sa ƙarfi a cikin wannan abu kuma ta sa hankali a cikin wannan abu in dai ba akwai wata manufa ba ne ita wannan hukuma ta inec ta ce ta ba kusan sama da mutum dubu talatin a nan naija um, kana nihin duk da wannan ku mutanen ku ba kusan cewa ana yi ba ni sai in ce ma idan ta ce fara aikin ta ba kusan mutane dubu talatin da wani abu sai in ce wannan magana ba gaskiya ba ne domin kai kana cikin garin mina ko kuma kana zagaya saukar lokal government ka je wurin yanzu ka wuce ka gani ga akwai alaman mutanen da suke zuwa su karbi pbc a wurin su suka san aikin su suke yi kuma ah, eh, to ai inda za ka gane ma mu yanzu muna cikin kaulani da irin ba da wannan katin zaben saboda ba a yi shi yadda ya kamata ba in an yi saboda biyan bukatun kansu ne ko kuma suna da wata manufa su gaya muna. Shi ma ɗaya daga cikin shugabannin jami'ar PDP da ake kira a Abili ya ce wannan rajistan da ake da lauje cikin naɗi. Mu muna da korafi mai ƙarfi akan wannan abu. Ra'azu suka ce ana yi kuma sun ba sama da mutum dubu talatin. To sai su gaya mana inda suka samu wannan ƙididdiga. Mu ba mu san da wannan ba mu san ana wannan ba kuma muna da korafi akan wannan. shugaban zaɓe ciyaman na zaɓe na INEC ya fito ya gaya ma duniya cewa zai yi adalci to amma ba mu ga alamun adalci ba. Dalili shine yaya za a yi a ce ana ba da katin zaɓe a ce sai headquarter na local government nan ne za a ce ana ba da wannan zaɓe in ba akwai wani makarƙashiya da ake so a yi ba yanzu misali sai in baka misali a nawa zone ɗin in mun ce mu faɗa nan mu riga local government ya headquarter ɗin mu riga local government shine garin bangi garin bangi ɗin ga yanzu mutumin gulbin boka sai ya je bangi ya yanki katin kuri'a sannan a ce mutumin mariga cikin mariga ƙauyen mariga sai ya je garin bangi ya yanki katin kuri'a sannan a ce mutumin kamfanin bobi kamfanin waya sannan a ce shi ma sai ya je garin bangi kaga ba gaskiya idan mun koma nan magama a ce mutumin magaman daji yini ne tafiya ne wajen yini guda sai ka taho garin nasco headquarter nasco ka yanki ka zo ka yi wannan eh, eh, eh, registration a ce mutumin nasarawa village wanda yake yana can kusan bandiri ne tsakanin da bargu karamin hukumar bargu a ce sai ka je can kai rajista ka je garin nasko ya za a ce akwai gaskiya cikin wannan mutumin rijau headquarter na rijau lokacin gama a cikin garin rijau ne sai mutumin warari ya je rijau ya je ya rajista sai mutumin dukke ya je ya rajista a cikin garin rijau eh haka kuma sai mutumin shambo ya je cikin garin rijau ya yi rajista kaga akwai lauje cikin nadi Ah, akwai lauje cikin naɗi. Lauje cikin naɗi shine akwai wani da to yanzu ba ga ya kazo min da cewa sun kawo samu kididdiga na mutum dubu talatin ba a ina ka samu wannan kididdiga mutum nawa suka tashi suka yi da kwari ne aka je aka rubuta aka abin nan. Amma tun da suke aikin su kuma sun san yawan mutanen da suka yi ai kaga ba za ka yi musu. Amma mu kuma masu sa ido ne kuma an ce a zo a yi wanga abu ne a tabbatar da amincewan duka ainihin jam'iyyu jam'iyyu na siyasa. Ni ina magana da ruwan jam'iyyar namu na PDP. amma kana nihin su hukumar zaben ba su tuntube ku ba ba su tuntube mu ba abin nake so a yi shine lallai sun zo sun sanar da mu makamancin cewa za a yi wannan registration da suka gaya mana haka muka ce to in so samu ne registration a yanda muka san an saba yi tun gwamnatin baya gwamnatin mu da ta shige shine a je kowane mazaba a ce an je an yi wannan registration a yanda muka san a kowane ward unit mazaba ma an ka ce ward yayi yawa kowane rumfan zaɓe kuma ina kira ga shi ciyaman Professor Yakubu ya duba wannan abu mu ba mu yarda da shi ba. A cikin ku akwai masu ra'ayin ma za su je kotu a dakatar da aikin ba da rajistar. Ku kuna da wannan ra'ayi ko. Lalle muna ɗaya daga ciki. Sai dai shi kuma a bangaren sa mai magana da yawun hukumar zaben jihar ta Niger, Mohammed Madawa Wase ya ce aiki na nan na ci gaba yadda ya kamata. Domin ko ga abin da ya shaida wa Mustapha din. Eh, a halin yanzu dai aiki na ci gaba eh, kamar yadda muke tsammani kuma kamar yadda ya kamata abin da ake ciki yanzu shine da farko dai mun fara aikin na a 27 ga watan 4 na wannan shekara aka gama abin nan na farko kashi na farko wato wata uku na farko kenan na wannan aikin to sai muka dakata na sati guda a wannan lokaci sai muka baza kolin wanda aka musu rajista domin mutane su zo su duba sunansu in kuma suna da korafe-korafe sai su faɗa mana in akwai gyara sai mu yi kama a ce mutum ne ya zo ya rubuta ya ba da sunan shi sunan shi adamu sai aka sa adanu to kaga da aka baza kolin na in ya duba ya ga ba adamu aka rubuta ba adanu ne to akwai kuskure kenan ya kamata a masa gyara sai a gyara ko kuma kai dan mutumin angonku wadda ka a tarar da cewa shi ya riga da su tun wasu lokuta can da suka wuce amma ga sunan shi kuma an sake rubuta a abin nan to sai kai magana kaga anan sai a soke sunan mutumin haka ne amfanin wannan baza kolin to ba aka gama wannan baza kolin to shi shikenan kuma sai muka ci gaba da wannan rajista yanzu wajen satin mu uku kenan da ci gaba da wannan a ah, rajista su kuma wancan da aka rajista mun riga mun kai sunan su cikin abin da muke kira sava a nan akwai tantancewa da za a yi na ah, zanen yatsun mutane a tarar da a gani cewa lallai wa'annan wanda ya wannan rajista din nan shine mai wannan zanen hannun don ga hotonsa in ba haka ba ko kuma aka tarar da cewa ka yi wannan rajista sau biyu to sai a share sunan wannan mutum don ba mu da tabbas a kan cewa shi dan mai bukatan yin zaɓe ne a ƙasar nan bayan eh, shekaru 18 na adadin wanda ya balaga ke ko kuma wanda ya isa zaɓe akwai wasu ƙa'idoji da kuke bi wanda zai sa a ba mutum wannan katin zaɓe ko kuma karar a bashi kwarai eh, ko akwai wayansu ƙa'idoji wato wannan 'yan shekara goma sha takwas ko fiye da haka na wa'ancan ne mutane ne wadda ba su yi rajista ba a shekara aka a zaɓen dubu biyu da goma sha biyar to yanzu sun kai shekara goma sha takwas to za a musu rajista su masu yi zaɓe na gaba dubu goma sha tara na ɗaya kenan na biyu kuma akwai mutane da suka kaura daga wayansu jihohi ko kuma daga wayansu ƙauyuka ma a cikin wannan jihar Niger din zuwa wasu ƙauyuka to su ma nan za a canja musu wurin sun canja wurin zama kenan to kaga su ma za a musu canjin mazaɓa yawwa to bayan wa'annan akwai wa'inda su kuma can dama gaba ɗaya sun fi shekara goma sha takwas ɗin amma ba su yi rajista ba wancan lokaci to za su yi amfani da wannan dama su ma su yi rajista to ina jin da sai kuma mutanen da aka yi kuskure a sunansu da sunayensu su ma za su zo a musu gyara bayan su kuma akwai wanda kacin su sun ɓaci sun lalace ko garin wanki ya karya shi ko kuma garin wuta ko kuma wa'inda ambaliyan ruwa ya shafa duka katin su sun ɓaci to su ma za su yi amfani da wannan dama sai su zo amma su wa'inda mutane da suka katin su ya lalace da shauransu da kuma wadda aka yi swelling sunan su wadda ba daidai ba za su zo sai su karɓo shaida daga hannun yan sanda akan cewa lallai wuta ya ci wuri kaza katin su ma ya tafi a cikin wannan wuta ko ko ruwa ya tafi da katin sa ko katin sun din gaya nan amma kuma ba iya karantawa to sai in suka zo su ma sai a sake musu rajista kenan idan mutum yana da ainihin katin zaben dama kuma bai canza wuri ba babu abin da ya same shi ba ba bukata ya canza ba bukatan komai sai ya rike katinsa a hannunsa har zuwa lokacin da za a yi zaɓe sai ya taho da shi insha Allah. Ina da ina ne kuke aikin ba da wa'annan katuna? Yawa muna aikin ba da wa'annan katuna ne a yanzu a ofis mu na kananan hukumomi. bayan haka akwai wuraren da muka lura kuma muka kai kukanmu ga ita a akan cewa wa'annan uh, rajista mutanen nan da suke wa'annan wurare kafin su hauro su zo inda ofisoshinmu suke lalle zai zama aiki ne mai wahala a gare su saboda haka sai muka aka taimaka aka kara wa'ansu mazaɓu guda takwas abin wajen rajista guda takwas a wa'ansu kananan hukumi har yanzu su uh, takwas din kaga suna da guda biyu biyu kenan ta masu aure yau nan kuma shirin zai ɗiga aya sai wani sati a jima da wani sabon shirin. Yanzu Amadu Mustapha Nasir tsari da kuma bakin nasa sai Sulaiman Abu da daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga mu na musamman a yi sauraro lafiya. Matsalar wutar lantarki a Najeriya matsala ce da ta daɗe tana addabar kasar lamarin da ya sa wani mataki na shawo kan wannan damuwa. Gwamnatin da ta shuɗe ta miƙa aikin raba wutar zuwa ga hannun kamfanoni masu zaman kansu da zumar ganin za su iya shawo kan wannan matsala. To sai dai masu lura da al'amura a Najeriya sun jima suna korafin cewa halin da ake ciki dangane da samar da wutar lantarki goma jiya da yau ko da yake kamfanonin da ke lura da raba wutar da ke hannun 'yan kasuwa sun kalubalanci wannan ikirari tun a tashin farko dai daga cikin masu sukar tsarin mai da aikin raba wutar lantarki zuwa hannun 'yan kasuwa har da kungiyar ma'aikatan da suka daɗe suna aiki da fannin wutar lantarki tun tana hukumar nepa har ta dawo zuwa hannun 'yan kasuwar to a makon da ya gabata mun samu zantawa da mataimakin shugaban ma'aikatan kamfanonin da ke raba wutar lantarki a najeriya comrade musa inusa ayiga wanda ya yi wasu zarge-zarge dangane da yadda ake tafiyar da kamfanonin ta yadda baya musu daɗi kuma kamar yadda muka alkawari za mu je martani dangane da zarge-zargen da ake musu to amma matsayin matashiya ga kaɗan daga cikin abubuwan da comrade ga ya faɗa a makon da ya gabata yayin wata tattaunawa da muka yi da shi a nan amurka a lokacin da ya kawo ziyarar aiki a yanzu abin da yake faruwa waɗanda suka saya wannan kamfanin sun zo ne da waɗansu selfish interest kamar yadda turawa suke son kai suke da shi sun zo suka kori waɗanda suke na kuma tambaye shi yadda yake kallon samun wutar lantarki a najeriya gabanin sayar da kamfanonin ga 'yan kasuwa da kuma yanzu jiyan ta fi yau kyau to har ila yau ya ce a yanzu yadda nake gaya maka ma yola electricity distribution company kwanan nan za mu tunkare su don sun fito da wani tsari wanda bai kamata ba akan za su mai da waɗanda suka yi aiki a kamfanin nepa da a mai da uh, appointment su contract. To wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ke Yola ya tuntubi Aliyu Hassan Haɗo jami'in hulɗa da jama'a da kamfanin raba wutar lantarki a Yola domin mai da martani kan batutuwan da Comrade Ayiga ya taɓo a makon da ya gabata. Wato game da tambayanka cewa halin wutar lantarki ta barbare eh, ba eh, kamar yadda aka karɓi ba wannan ina ganin magana ba gaskiya ba don duk wanda zai lura cewa eh, dai daga wato watan hudu zuwa yanzu an samu daidaiton wutar lantarki kusan mafi yawan ci a jihohin najeriya eh, wannan kuma ƙididdiga za a iya lura da shi a kan cewa eh, kamun wato zuwa wannan gwamnatin mana wato janar muhammadu buhari in an lura ba a taɓa samun wutar lantarki wanda ya kai karfin megawatt dubu shida ba to amma a watan fabrairu na shekara dubu biyu da goma sha shida an samu ƙarfin wuta wanda ake samar da eh, inda ake samar da wutar lantarki a najeriya gaba ɗaya wanda ya kai ga wato dubu shida wato karfin eh, mega dubu shida. Wato na cika yanzu an samu cigaba eh, maimakon da kenan. Yawwa kuma in an lura wato in banda wato watan goma sha biyu zuwa eh, watan ɗaya na watan goma sha biyu na shekara dubu biyu da goma sha biyar da watan ɗaya watan biyu na shekara dubu biyu da goma sha shida an samu wannan matsalolin don lokacin wato sagero niger delta sun faffasa bututai wato iskar gas aka samu wato raguwar wutar lantarki a wani batu kuma shine ai akwai zagin cewa ma waɗanda su suka sayi kamfanonin sun salami tsoffin ma'aikatan pscn e sun kawo yan uwansu da abokanan su waɗanda ma ba su san aiki ba domin su gudanar da aikin kamfanin wanda hakan yasa lamura suke ƙara dagulewa eto eh akwai wannan eh, matsalan ɗin da yake waɗanda suka saya waɗannan kamfanonin ɗin ba su lura da Eh, sanin aikin da dadewa akan wannan aikin ba misali eh, duk sanda za a samu wato canjin gwamnati dama a ƙa'idar da aka yi na wato sayar da wannan kamfanoni a eh, shekara 2013 akan cewa waɗanda suke aiki a wannan ma'aikatan kamfanonin ɗin za su yi aiki na wato wata shida kamun wannan kamfanonin ɗin su duba dacewan waɗanda za su iya su eh, ci gaba da su su ba su aiki nan dindindin ko kuma eh, waɗanda suka ga ba su dace eh, su yi aiki da su ba su kuma su sallame su to matsala kuma da ake samu harkar wutar lantarki harka ne wato na sanayyan aiki kuma da ƙurewa misali ana mazagin cewa anan yola yola electricity distribution company wai za a mai da ma'aikatan wannan wannan wurin a matsayin masu permanent appointment a ƙarƙashin tsari na contractor wai za a mai da su contractors kenan ko menene gaskiyar wannan lamari da ake wani batu a wannan duk wannan eh, raɗe-raɗen ne ake kyauta su amma gaskiya al'amari shine eh, duk wani kamfani tana da ƙa'idan aiki kuma eh, duk wani ƙa'idan aiki kuma dama ba zai ci karo da ƙa'idan aiki na gwamnatin tarayya ba so duk wani ƙa'idan aiki na gwamnatin tarayya kuma kaga bai ba da dama a cewa an ɗauko mutum an bashi wato aiki na contract ba bai ba da wannan dama ba Eh, baya da za a yi a ce za a kawo abu wanda ba a cikin ka'ida na daukar aiki na gwamnatin tarayya eh, kuma ba a cikin ka'ida aiki na wato wannan kamfanin da ake amfani da shi. ana kuma zargin kanta kuna tsawala kudade misali sai ka tada wani gida bai wuce kwan ah, fitila na wutar lantarki guda biyu amma sai ka tada an kafe da dubu goma sha biyar. a to gaskiya na shi shine wato duk inda ake wannan matsala din mun riga mun kira mun ce duk wanda ke da korafi akan wato wutar eh, cajin wutar lantarki da ake bashi yana iya zuwa ofishin mafi kusa ya kawo wannan koke-koken kuma a duba shi bisa ga'ida. Aliyu Hassan har harda kenan jami'in hula da jama'a da kamfanin raba wutar lantarki a Yola a hirarsu da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka za ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar nufi jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna Tai kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau. Mutukar in ba kan lafiya, je ka ka sha'o magani, Allah na ma magani, kaga gwamnati na ma magani. Talakawa shi in kuntuna. Gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina, sannan ta yi middle school sannan ta yi kula school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan na 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris uh, a America akwai Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC. Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.